Bismillahir Rahmanir Rahim. Tsutsar nama ita ma nama ce. Babi na ɗari da tara. Washe gari na tashi da zazzaɓi na kamar yadda na saba. Na ‘yan amaye-amaye na ya dai taimaka min ne wanka na kwanta sai barci. Lokacin da nake farkawa rana ta ɗaga. Haka na kimtsa na fito neman abinci don yunwa nake ji. Shi ko da alama ma ya jima da barin gidan. Ina saukowa su Ummi na shigowa da Mama Balki da Fahad, sai Hafiz. Ashe daga asibiti suke duba jikin Fada su Baba Prof. Jikin Arwa dai kan babu daɗi, don yarinyar na ta aman jini. Wai da safen nan kwamando yake ta roƙon a kai sai ya duba ta ta gan shi ya ganta. ko da sau ɗaya ne matsayin mahaifinta. Abin ƙaddara, ana ma shirin sallamar ta, don tandare ta dawo hayyacinta. sai kuka da ta kwanayi kawai, tana yin ido huɗu da kwamando ɗin babu wanda ya lura da bincike almakashin hannun nas ɗin da ke canza mata bandej ɗin goshinta sakamakon faɗuwar da ta yi a jiya, ta ji ciwo a wajen, kawai ta caka masa a gefen wuya, ƙoƙarin riƙe ta ake yi amma ina, sake zarewa take tana caka masa tana kuka, da yi musu Allah ya isa shi da uwarta. Da ƙyar aka iya riƙe ta aka ƙwace almakashin, shi ne kawai ta hau tari sai aman jini, yayin da aka kwashi kwamando zuwa taimakon gaggawa rai a hannun Allah. Shi ne fa aka yi kiran mashi tafi asibitin shi da su Ummi hankali tashe. Yanzu dai haka kwamando sakamakon abin da Arwa ta cika masa, wata jijiyarsa ta tsinke, ita kuma da ƙyar aka shawo kan aman jinin da take yi, suka saka ta barci. Baba Furyk kuwa tun a daren jiya allurar da Hajiya ƙarama ta masa ta fara nuna kanta, a yanzu haka daga ƙafarsa zuwa ƙugu duk sun san dare sun daina aiki, Dama allurar ba ta mutuwa ba ce, za ta sandarar da mutum ne ya zama babu inda ke motsi a tare da shi, sai kansa kawai, da yake gaɓa-gaɓa take bi yanzu haka ta sandarar da ƙafafun zuwa ƙugunsa. Ita ma Hajiya karama da ta farka a barcin da suka saka ta, tana jin abin da Arwa ta yi wa mahaifinta ta sake rikitowa a gado. Batun da ake paralysis dai ta tabbata a gare ta, bayan abin da Baba Farba ya shayar da ita, da bai fara nuna kansa ba dai ita. Al'amarin dai babu daɗin jisan ‘Yan suna kam dama yau duk suka kama gabansa da safe. ‘Yan Kano ne kawai da ke shirin wucewa gobe idan Allah ya kai mu suma. ma, na so na ce zan bi su, na dai daure saboda halin da gidan ke a ciki, Ummi ta yi musu alƙawarin, in sha Allahu da zarar Falak ta yi arba'in ita da kanta za ta ɗauke mu da Samash duka mu je gare su, dangi su ga Falak su kuma ga mazajenmu, su ma mazajen namu su ga dangin namu, Goggo Gudedi ta ji daɗin haka. Ta ce mai bi ma sannan Halima amaryar Abba ta haihu, don cikinta ya fara tsufa. Jin hakan Ummi ta ce, to shi kenan hakan ma ya yi kawai. Su ma dai washe gari suka wuce gida ya koma daga su sai mu. Hajiya Mamma dai wasan ɓuya take da kowa. Gara ma Hajiya Mama ta shigo sun gaisa da 'yan Kano har sau biyu. Yau kuma da na tashi jikina babu daɗi sosai. don har ruwa sai da aka sanya min, shi ma ta shigo ta duba ne. sai dai da ka ganta ka san ba ta cikin walwalarta. Duk ta zube a kwana uku kacal idanuwanta a kukumbure alamar ta ci kuka sosai. Ba ma su kaɗai ba, mu kanmu kowa ya kalle mu ya san dauriya ce kawai. Shi ya sa ko tattauna zancen abin da yake faruwar kowa ya kasa zama ya yi da ɗan uwansa. Ga 'yan jarida na damun mu, sai dai kowa ya ƙi cewa komai a gidan don uban gayyar bai kula ba. Yaya Auwaf ɗin ma kwata-kwata ya daina yi ne a gidan, sai a yau ɗin da ba ni da lafiya da ya kasance da ni. Na fahimci shi ma ba shi da lafiyar. Don zuwa yamma duk dauriyarsa sai da ya kai kwance dai. Dole Hayatu ya zo masa da likitansa. Allah sarki ummi duk ta damu. Shawara da likitan likitansa ya bada akan ya kamata ya samu hutu gaskiya idan da ma hali ya nesa da ƙasar ko na ɗan wata ɗaya ne, Dan jininsa ya hau sama sosai, har yana ma zuciyarsa barazana. Hankalinmu ya tashi matuƙa, duk da ya ce shi babu inda zai je, ba mu bi ta kansa ba Hayati ya fara shirye-shirye. Bayan sun tattauna da Uncle Abdullahi. ɗari bisa ɗari Uncle Abdullahi ya ba da shawarar gaba ɗayanmu ya kamata mu wuce ɗin, batun fa kuma a bar shi a hannunsa. Don yanzu kunya da tashin hankalin abin da Baba Firab ya aikata ma Ummi da iyayenmu, da wanda shi ma ya aikata ya sa hatta da shi kansa ƙarfin hali kawai yake na fuskantar gidan. Amma idan aka yi ɗan nesa da juna, zukata suka huta ko ba komai a tattauna wasu abubuwa. Da wannan shawarar hayatu da Ummi suka amince, cikin ƙanƙanin lokaci aka yi duk abin da ya dace. Musamman Gani da Hafiz da Bahijja da Ummi ta amshe da ba mu taɓa da ƙasar ba. Mama da Falak da su sauran hakan ba komai ba ne. Haka kuwa aka yi, sati biyu cif da faruwar komai muka ɗage zuwa ƙasar Spain. Kamar yadda Ummi ta buƙata, don tana son kai ma kufan mahaifinta ziyara. inda ita ma idan za a ce ina ne tushenta dole ta ce can ƙasar, don ba a ado da ƙasar mahaifiya. Na so a ce mun je asibiti kafin mu wuce, amma Uncle Abdullahi ya hana hakan. Hajiya Mamma ma ba ta yarda mun ganta ba, ita ko Hajiya Mama dama ta koma a satin da ya gabata. A ran da suka wuce a ranar, mahaifinsa aziza tsohon mijin Hajiya Mamman iso Nijeriya shi ma. Ya zo da buƙatar amsar yaransa, hankalin Hajiya Mamman ya yi matuƙar tashi. Ta yi ta roƙonsa, amma sai buɗar bakin aziza ɗin da ƙanwarta suka ce su gaskiya mahaifinsa za su bi. Dama tun da abin nan ya faru suka koma sashin Uncle Abdullahi, damuwa da kukan da suke sha ya saka su shiga kamar a A halin depression (Allah sarki ɗan uwa rabin jiki), sai Malika ce ke ƙoƙarin kwantar musu da hankali ita da mahaifiyarta. Ganin yadda suka taɓure za su bi mahaifinsu ya sa dole Hajiya Mamma ta sallama. Tana ji tana gani suka tattara kaf kayansu suka bi sa zuwa ƙasarsu. Ko kallonta ba su yi ba, sai ita ce ke famar kuka. Bayan wucewar su wucewarsu washegari ita ma Maman Malika ta ba mu Uncle Abdullahi shawarar barin Menshon su koma nasu gida tunda aikinsa ya ƙare. Ta kuma ba shi haƙuri bisa zargi da ta dinga masa da magana mara daɗi akan hakan. Don sun sha tafka rigima akan kan dawowarsu Menshon ba tare da kowa ya sani ba. Saboda ita sam ba a son ranta suka dawo ba a lokacin, sai dai da yake ya fi ƙarfinta dole ta haƙura ta sallama. Ashe shi da tasa manufa. Allah sarki rayuwa, duk abin da ya saka ka dariya wata rana sai ya saka ka kuka. Haka ma wanda ya saka ka kuka zai iya saka ka dariya wata rana. Yau ga Hajiya Mamma da ke so da burin mulkar manshan ita kaɗai ƙwallon ƙwal a cikin sa'a. Sai Securities da aka bari da wasu tsirarun ma'aikata maza, amma kan masu aikin nan mata sai da Uncle Abdullahi ya sa da kowa da iyayensa da alkhairi mai tsoka daga Ummi. Kuka sosai Hajiya Mamma a wannan rana, ta dinga zagaye gida tana sambatu da surƙulle kamar wacce ta zare. Kwana biyu dai ta fahimci kan tana neman kwancewa, ta tattara ita ma ta nufi tsohon gidansu na gado, inda Baba furaf yake rayuwa. tun da shi bai kai ko kaso ɗaya bisa goman girman manshan ba, nan ɗin ma dai ba daɗin take ji ba sam. Don kowa ya watse, babu masu aiki ko ɗaya a cikinsa, hatta mai gadi ma. Ga jami'an tsaro sun ma gidan kaca-kaca saboda bincike, haka dai ta raɓa ta zauna don babu yadda za ta yi. Idan mata ce za ta bar nan ɗin ina za ta je, ita dai 'yan kuɗaɗen da take samu dama kullum cikin fallasar da su take da lissafin ai aziza za ta auri awwab su mallake dukiya. Shi yasa sa ɗan abin da take da shi yanzu ba wani ya taka kara ya karya ba ne. Dukiyar da ke tsakanin Menshon da nan kuwa karo na farko a rayuwar ta ji ko tsinke ba za ta iya taɓawa ba. Dan ba nata ba ne ba. Tana matukar jin kunyar ta ce za ta koma gidan Uncle Abdullahi. kuma ko don cin kashin da ta dinga wa matarsa da shi kansa, saboda ita dama ba kowa ta kyale ba ko sanda suna menshan. Tsanantar da jikin fayayi ya saka Uncle Abdullahi zuwa ya same ta kan ko za ta je ta yi jinyarsa. Don shi gaskiya yana matuƙar jin kunyar sanar masu Awwab halin da yake ciki. Balle ma shi ma Awwab ɗin yana can yana fama da jinya. Ita kuma Ummi Doctors na ƙara treatment ɗinta yanda ya kamata. Ba ta yi ko jayayya ba ta amsa masa. Haka ta shirya ya ɗauke ta ya kai asibiti ba tare da sun iya ce ma junansu komai ba. Don su a karan kansu ma shakkar ta da zancen abin da ya faru suke yi. Sun fara shiga suka duba Hajiya ƙarama da ɓarin jiki ke a shanye. Sai Arwa da ita ma ke a kusa da ɗakinta yarinyar na cikin matsanancin dafa rashin abin tausayi. Sai Baba Fred da komai baya motsi a jikinsa sai kai da idanu, Daki ɗaya suke shi da Kwamando da Arwa ta tsinkewa jijiya, shi ma dai ga shi nan ne kawai kwance sai idanun. A yanzu su duka huɗun suna a ƙarƙashin kulawar jami'an tsaro ne. Su asibiti ke kula da komai nasu, shi ya ba a buƙatar masu jinya. Sai faɗin ne kawai, amma duk da haka Uncle Abdullahi yana raba lokacinsa a tsakaninsu, musamman fa da Baba Prof ɗin da suka zame masa dole. A ɓangaren su Abba kam tun da suka isa gida Abba ya yi wa man bayanin Mash ya amshi sunan mijin Baby. Ya ce zai bincika ta ɗan fara samuwa. Duk da dai a ƙasar ranta tana jin wani iri, don ko ba komai dai Mash ɗin nan mijin Samra ne. yarinyar da ta ɗauka ba komai ba, ko da yake miye ma na ɓata ma kanta rai. Ta san dai matsayi irin na Mash da dukiyarsa me zai yi da ita. Ƙila ma ko ganinsa ba ta yi, balle ya mata kallon macen aurensa. Wannan bata na zuciyarta ta sa ta samun sassauci. A washe gari aka sallamo su asibitin. Suna zaune ita da ummanta da biba a falo, Halima da ke fama da katon cikinta ta shigo tana ɗan haki. Yanda cikin nata ya girma dole ka yi mamakin, kamar ba cikin fara ba. Daga tsayen ta gaishe su da yi wa mam ɗin yaya jiki, don ba ta iya zama sai da taimakon wani. Umma ce kawai ta amsa mata, mam kan bata ma kalle ta ba, yayin da Biba ta ja tsaki ta tashi ta bar falon. Ita kaɗai ta san zafi da raɗaɗin da take ji a zuciyarta a duk sanda ta kalla cikin yarinyar nan. Babu abin da ba su yi don ya zube ba amma ko gizo babu komai ai yanzu sun samo abin da zai musu maganinta. Don tica ɗinta ya tabbatar mata ta yi ƙoƙari ta samo mahaifar Haliman a ran da ta haihu. Shi ya sa yanzu ranar haihuwar kawai suke jira. Halime da yanzu ita abin da ma ya ishe ta shi ishe ta tana gama gaishe su ta fito abinta. Ɗakinta ta koma inda Abba ke jiranta don yana gidan shi ma, yau kuma ranar girkinta ne. Kama ta yi ta zauna yana mata sannu, cike da shagwaɓa ta amsa masa tana miƙa masa ƙafarta da ta yi fushi. Amsa yana danna mata a hankali, suna ‘yar hirarsu. Hirar da ta saka Abban kwasar dariya, don Haliman na ta zuba masa shirman Turancinta ne da ta dage tana koyo. Duk da ma dai a tsakanin nan makarantar ta gagare ta saboda ba ta jin daɗi. Kullum sai Abba ya yi waya da su Samra yanzu, ƙoƙarin jawo su jikinsa yake yi domin ya kwaranya abin da ya cusa musu a baya. Su kuma sun saki jiki da shi, da alama sun jima suna buƙatar hakan daga gare sa, amma ya gagara yi musu. Har dai ranar da su Samra za su wuce Spain man bata sani ba don Abba ya daina sanar mata komai da ya shafe su. Idan ma shawara yake nema Halima ce, saboda zai iya cewa ita ce ta dawo da shi kan hanya akan batun su Samra ɗin. Tun da ta fahimci komai kullum cikin masa nasiha take, kamar ba yarinya ƙarama ba. Sun yana fushi da ganin ta shiga hurumin da ba nata ba har ya fara fahimtar ta. sannu a hankali ya fahimci kuskuren da take ƙoƙarin nuna masa, shi ya sa yanzu wani bala'in ƙara son yarinyar yake. Ga ta dai da ƙarancin shekaru, sai hankali da sanin ya kamata. Fatansa dai Allah ya sauke ta lafiya. Wai yaushe ne batun tafiya Lagos ɗin nan dadin Attahiru tunda abubuwa sun lafa ina ga ya kamata mu je mu yi ma bawan Allah nan godiya. na kuma sake neman gafararsa akan kuskuren da na tafka wallahi gaba ɗaya ko a zuciyata na tuna kunyar kaina da kaina nake ji murmushi dad da ke zaune idansa a talabishin yi, sai kuma ya ɗan kalla maman tare da amsar kofin black tea ɗin da take miƙo masa Sidi ya kai shayin bakinsa ya ɗan sha sannan ya sauke numfashi. Kar ki damu za mu je, sai dai ta ma ƙara tsayi, don yau da na bincika ake sanar min shi da iyalinsa da mahaifiyar tasa duk sun wuce Spain. Dole mu yi haƙuri har Allah ya yi musu dawowa. To fa ba kwana biyu da ya wuce kake ce min kun gama magana da PA ɗin nasa ba za mu je a satin nan ba yaya aka yi hakan to? Kin san manyan nan barin ƙasa tamkar zuwa bayi ne su fito suka maida shi, balle shi ma shi da ke da jiragen kan sama. Haka dai za mu yi haƙurin har Allah ya maido su lafiya. Yanzu yaya batun shi Mansur ɗin, kin tuntuɓe su akan batun yarinyar nan ya amince? Idan so nake a haɗa bikin nan da na ɗan uwansa kawai a wuce wajen kowa ma ya huta, na ji da na mata su ma. Murmushi mai ƙayatarwa Mami ta yi, muryarta a sanyaye ta ce, Ni ka san har yanzu baya wani sakin jiki da ni, daga gaisuwa dai shi kenan, amma At-Tahir ya ce min ya ga suna waya sosai da ita. Har yana ce mata a yan ɗin nan zai sake shiga mai dugurin su gaisa, kaga kuwa idan bai amshe ta ba ai ba zai ce zai koma gidansa ba. bayan zuwan da muka yi mu duka ko? E gaskiya hakan ne kam, Allah to ya ƙara daidaita su, haka za mu ci gaba da yi masa addu'a Allah ya cire masa son ita waccan yarinyar. Don ta masa nisa sosai sai dai haƙuri kawai. Allah kuma ya ba mu ikon gyara kurakuranmu baki ɗaya. Amin mami ta amsa muryar tana sake rauni, a haka Tahir da Mansur suka shigo falon. Da alama daga wani wajen suke a taron. su ledar hannunsu ya ajiye kafin su gaida iyayen nasu. Da kulawa suka amsa musu, Attahir ya ci gaba da faɗin. Allah duk mun gaji, yanzu ni da ɗan gata ne mami sai ki bani shayin nan na dat mai zafi na sha na more, amma na san ba a sha miki shayin miji. Dariya dad da mami suka yi saboda yadda Attahir ɗin ya ƙare maganar abin tausayi. yayin da Mansur ya yi ɗan murmushi kawai don yanzu ya koya Muskilanci. Kofi Mami ta ɗauka ta saka masa shayin tana faɗin, a'a babana, ai sai na baka, na san me ka siyo min nima? Ai ba a hana mai badawa. Man kai ma za ka sha ko ta mai da hankalinta a kan Mansur. Kai kawai ya girgiza masa alamar a'a sai ma yunƙura zai tashi. Attahir ya kama sai ya maida yana hararsa, ba don ya so ba ya koma ya zauna yana soke ajiyar zuciya. Cikin tsare sa da ido Attahir ya ce, Yaya muka yi da kai ne? Kai Mansur ya ɗan sosa sai kuma ya haɗa hannayensa biyu alamar ban haƙuri. Murya a karye ya ce, sha Allah zan gyara ka yi haƙuri. Kai kawai Attahir ɗin ya jinjina masa, shi kuma ya maida hankalinsa ga mami murya a sanyaye ya ce, Mami zan sha. Murmushi ta sakar masa idanuwan tana cika da ƙwalla, haka ta zuba musu kowa ta ba shi jiki da kulawa. Daga haka suka ci gaba da hira, tun Mansur na jefa ɗaɗɗaya har dai ya fara sakin jiki. Har ma hirar ta koma fannin shirin auren Attahir, daga haka shi ma Dad ya saƙalo masa nasa batun da Salima. Da farko ya ɗan nuna shi ba son ta yake ba, sai da suka danga masa nasiha da lallashi sannan ya ce zai ƙara nazari. abin da ya yanke zai sanar ma Attahir. Sun ji daɗin hakan suka kuma bi su da addu'a su duka. Isowarmu ƙasar Spain ba ta zame mana cikin daɗin rai ba, don daga iya ma asibiti aka wuce da mashi. Abu kamar wasa ashe dai ciwo ke cinsa sosai yana dannewa. Sai ɗan jigatar tafiyar nan ta sake rubu-rubu da shi, ko ni mai fama da ciki ban kai sa ta ƙwarƙwashewa ba. Duk da nima dai sai da suka bani gado na wasu awanni. Bayan komai ya daidaita muka wuce gida aka bar sa nan da ɗan dokar su babu mai jinya. Dan nima ina buƙatar nutsuwar. Gida ne a cikin estate da ya amsa sunansa gida, gida na farko muka shiga. Hakan ya saka ni sauke ajiyar zuciya. Dan in ba haka ba, wannan ai sai ka rikice saboda gidan duk iri ɗaya ne ya tafi reras abin sha'awa. Ya yi min kyau da tsari sosai, katon falo ne a farko sai gefen hagu da dama da ya zama gidan kamar wani sashe biyu. Sai bene. Mun samu masu aiki biyu mace da namiji. Cikin girmamawa suke mana sanne da zuwa kafin su mana bayanin tsarin gidan. A take Hayatu ya ce ni na wuce sama don nan ne ɗakin mash yake. Sai Ummi da dama tana da ɗakin ta ita ma don sun ɗan taɓa zaman jinyarta a nan. kina ina yar uwata mai son mijinta ya suman daɗi to ga ɗan sababi amma in mijinki in za ku yi lalura duniya ki tabbata ke aji ruwan sanyi kusa gare ki saboda ogana yin suman daɗi ke yayyawa mai saboda wannan in kika matsa shi in oga ya shiga ke daga ki zaki ga yanda jiki ne kama karkata zai ƙara ƙarfin aiki zaki ga yana wani irin shiga da sauri yana hita da sauri saboda duk ya shige inda ki sawa ga mace to shi kai ne sai ya ji wani irin jin daɗi da bai taɓa ji ba saboda wannan ɗan matsi muna haɗa shi da sirrika masu matuƙar muhimmanci wanda za su ƙara soyayya tsakanin mata da miji wannan ɗan matsi ɗan sababi <laughs> sai ke gwada za ki sana aiki ne ni dai ba za ki ji komai a baki na ba amma ɗan sababi ke da kanki fa sai ke jinyar jikinki dan in baki da ruwa a filas ga ki amfani da shi gaskiya duk kisan baki da ruwa ga filas na zahi na gasa jikinki to ga ki amfani da shi wannan ɗan sababi sai ke gwada za ki gane aiki ne don ya haɗu iya haɗuwa duk mai son mallaka ta gwada shi. Ga masu buƙatan waɗannan ingantattun mallakokin za su iya tuntuɓar Hajiya Mira a kan lambobinta kamar haka. 070 68 55 80 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. ko kuma 081 42 80 0199 wato, sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili, sifili ɗaya tara tara.